wato na duniya wannan hukuncin da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi a kan bani isra'il. hukuncin da Allah ya yi Isra'il za su samu kansu cikin duniya na shekaru arba'in babu wurin tabbata ba su da gari kuma ba su da damar isa wani gari wannan ita ce rayuwa ta ɗinuwa wacce bani isra'il Allah ta baraka wa ta'ala ya hukunta musu akwai wata ni'ima guda da Allah maɗaukaki yake son ya tunatar da bani isra'il a kanta wannan ni'imar ya yi musu ne a cikin zamanin da suke ɗinuwa a waɗancan shekaru wato shekaru arba'in da Allah madaukaki ya hukunta musu domin karanta a baya a labarin da ya taho cikin tafsirin ibn jarir al-tabari jami'ul bayan an ta'awil ayatul qur'an hadisi na 831 har zuwa hadisi na 835 a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta ya hukunta imuwa ga banu Isra'ila ya haramta musu zama a wani gari guda saboda saƙo da suka yi da jin haka banu Isra'il suka tambayi annabi Musa suka ce ma na to ga su Allah ya hukunta mana cewa za mu samu shekaru arba'in ba tare da mun tabbata a wani gari guda ba to shin a cikin wannan zamani me za mu ci tun da babu hali mu zauna a wani gari bare mai noma faƙala sai annabi musa ya ce inna allaha sayatikum bima ta'kulun Allah zai kawo muku abin da za ku ci tunda Allah shi ya hukunta wannan dinuwa a farko فقام ينزل عليهم اللمه sai Allah yana saukar musu da almanna wato shi ne abincinsu kalu suka ce wa hal min lahamin shin da mu kawo za mu iya samun naman da za mu ci tun da babu halin kiwo kala sai ya ce fa inna allaha wa bihi shi ma naman da kuke bukata Allah zai kawo muku فقامت الريح تأتيهم بالسرى sai iska kana kawo musu tsuntsayen salwa su kama tsuntsayen nan wato ne naman su kwallo suka ce kamanan baku to me za mu saka sutura kayan sawa fa ina za mu samu kwallo sai annabi musa ya ce لا يخلق لأحدكم ثوب لا يخلق لأحدكم ثوب wato babu wani daga cikinku wanda kayansa zai tsufa arba'ina sanatan tsawon shekara arba'in shekaru arba'in ɗin da za su yi kayanku ba za su tsoha ba bare har ku bukaci wasu ba su zauna sabbi kamar yadda kuka fa kamo sai bani isra'ila suka ce kama na hazi to ta kalma fa za mu samu kala sai ce la yankatu uri ahadikum shis'un arba'ina sana dangane da takalma babu wani cikin ku wanda takalmin sa zai tsinke a tsawon waɗannan shekaru arba'in igiyan takalmin ba zai tsinke ba bare ku nemi wato canjin wasu takalma قالوا بني إسرائيل سكت فإنه يولد فينا الأولاد أولاد صغار فإنه يولد فينا الأولاد الصغار زائر سامو أنا هاي هو يارا كنانا فما نقصوهم ولكن لا مسكا kala sai ya ce kayan da kuke da shi ku yi amfani da shi wajen sa idan haife su الثوب الصغير يشب معه kayan da aka sa ma jariri lokacin yana karami to wannan jaririn in yana girma zai rika girma da wannan kaya ƙwalo suka ce famalu busur to ya batun hikila fa da me za mu rika ganin hanya ta fi shanar duhu zai rika lullube mu فضرب لهم عمودا من نور في وسط عسكرهم wato sai ya kafa musu wani ginshiki na haske a tsakiyar inda suka yi sansani a ba'a askarahun kullahu wanda wannan ginshiki ya haska baki ɗaya sansanin nasu ta ko'ina don haka ba su bukatar fitila ko toci kwanu suka ce annabi eh, musa alaihi salam abdullu to da rana ya batun inuwa fa saboda zafin rana kala sai ya ce musu kuma da man ga jimare shi zai muku inuwa wanda mun karanta wannan a baya hadisin yana cikin al-musannaf mujallal na farko shafi na 198 sai suka ce fannin aina manal ta ina kuma za mu samu ruwa ruwan shafa kana sai annabi Musa ya ci kun bihillah shi ma ruwan sha Allah zai kawo muku qalu sai suka ce fa min aina ta ina za a kawo ruwa da shi muna cikin hamada rairayi ko ina yana bushe illa an ya furja lana min al sai dai fa zai fitar da ruwan daga dutse ne ko ga tambayar da duk suke tambaya ce ta tuhuma yiwuwa ka samu wata al'umma wadda ta bijire na Allah irin bani Isra'il suka ce to sai dai idan ruwa Allah ya fitar da shi daga dutse ne don kuwa nan duka babu rafi ko ina ka duba rairayi ne kafa ce a mace fa'ala Musa rabbahu sai annabi Musa ya roki ubangijinsa to ya Allah sun ce babu ruwa ka ba mu ruwa wannan ita ce ni'ima ta tara wadda Allah madaukake yake sanatar da bani Isra'ila kanta Allah ya ce mana wa idh tasqa Musa li qaumihi istasqa Musa li qaumihi fa qala idrib bi asaka al-hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله تبارك وتعالى يبين لنا wannan ni'imar ta tara wadda yake tunatar da bani Isra'ila a kanta. Wa idis tafqa Musa li qaumihi. Kuma ku tuna da a shawar da al'ummarsa. wa idis tasqa Musa li qaumihi lokacin da Annabi Musa alaihi salam yana ga ɗan uwansa wato banu Isra'il yana ta mu cewa ba shi ruwa banu Isra'ila sun buƙaci ruwa fa kuma ya bari biya hajar sai muka ce ka doki dutse da sandarka kafa Allah ya amshi addu'a Annabi Musa wa ya roƙi Allah ya ba ruwa sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce masa ya doki dutse ya bugi dutse in ya bugi dutse ruwan zai samu فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا wato sai maɓuɓɓuga guda goma sha biyu suka tsage daga jikin wannan dutse in fajarat min hukmata ashara ta'ina maɓuɓɓuga idanun ruwa goma sha biyu suka tsage daga jikin wannan dutse qad alima kullu unasin mashrabahum Allah tabaraka wa ta'ala yace hakika kowace jama'a dukkan mutanen kowa ya san mashayarsa sai muka ce ku ne wasu rabu ku ci wato abincin da muka saukar muku kuma ku sha ruwan da muka ba ku ne rizkin lahi wanda ba baki ko waɗannan arziki ne na Allah ba naku ba babu wani daga cikin abubuwan nan wanda ya zama ku ne kuka jawo makawo ne ku ma'ana ba ku kuka nuna abincin da muke ba ku ba ba ku kuka kiwaci tsuntsaye da muke kawo muku ba a sanwa sannan ruwan da kuke sha ma ba ku kuka nuna ba ma'ana ba ku kuka kona ba mu muka ba ku ba muka da abincin da Allah yake ba su a waɗannan shekaru arba'in arziki ne na Allah wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada ku yi fitsara cikin ƙasa kuna masu barna ku duba tafsirin ta gari Tabari yace wala ta'asaw ma'anarsa shiddatul ifsad tsananin barna wato fitsara kada ku yi fitsara a cikin duniya ku dinga barna in ka duba balagatul qur'an mujallal na farko shafi na ɗari da ashirin littafin bahjat Ya ce kamo ita ta ya ashara kabila bani isra'ila kabilu goma sha biyu ne fajara bi kullum min hajjat wa mina'in kowace duniya kowace kabila sai aka samu maɓuɓɓugan ruwa da ya fito domin ta ita kaɗai yaquduna minhu hajatahum suna samun bukatar su daga jikin wannan ruwa su biya bukatunsu wa la yushariku fihi ghayruhum wani baya tarayya da su kabila goma sha biyu ce kowace kabila Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ta idan ruwa guda daga jikin wannan dutsen kaga kenan kowace kabila ta ke banta da nata ruwa wata kabila za ta shigar ma wata kabila ta sashen idan ruwanta Allah ya musu ni'ima ya ba su ruwa kuma ruwan nan ba su a cikin tsari yadda ba za a samu rigidi ba ko kofan jama'a bari har wani cutar da wani sai aka raba ruwan adadin yawan kabilu na banu Isra'il zuriya goma sha biyu sai ake kira al-asbab والسبط هو الفريق من من اليهود yahudawa wato sashi na kabila guda suna kiransa a sibu balarci kuma ana cewa kabila wani kalin yahudi asba wa asumin luga asalin kalmar asibu da kasirar sinu zai da kisirar sinu asibu mai nasa wani dulwala shi ne jika abin da yasa aka kira su asbab jikoki saboda zuriyar annabi yaqub ne annabi yaqub alaihi salam ya bar ya'ya goma sha biyu ya'ya goma sha biyu din nan su ne suka yi ta hayayyafa to waɗannan ya'ya goma sha biyu sai suka samar da kabila goma sha biyu na garin isra'il da haka yasa ake kiransu su al-asbab irin wannan aya ta zo cikin suratul a'raf aya ta 160 الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فاضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الجمال وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولا يكون كما بيت في سورة البقرة وبأن مدد في كتاب إذ استسقى موسى لقومه سورة الأعراف أن تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى لوكة بعد موسى يروي الله ya Allah ka ba wa banu Isra'ila ruwan da za su sha a cikin wannan wa'adi na shekaru arba'in wa auhayna ila Musa kuma muka yi wahayi ga Musa alaihi salam idh istasqahu qaumuhu a sa'ilin da jama'arsa ta nemi ya shayar da ita ruwa muka yi masa wahayi a nubarar rabbi a hajar cewa ka bugi dutse da sandarka فانبجست من حكمك عشرة عينا wato sai idanun ruwa goma sha biyu suka bubbugo suka wato suka tsage daga jikin wannan dutse qad alima kullu unasin mashabahum haqiqa kowace jama'a dukkan mutanen kowa ya san mashayarsa kowace zuriya ta san inda za ta samu ruwanta don haka babu rigigi wa ga ganima kuma muka yi musu inuwa da gajimare da rana gajimare ke musu inuwa ya kare da zafin rana wa an zama alaihim manna wa salwa kuma muka saukar musu da abinci manna da kuma tsuntsayen salwa sai muka ce ku neman kan ba su mai ranakunaiku ku ci daga bada abin da muka arzuta ku wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ya ce ba su cuce mu ba mutunci da suke yi rayukansu ne kawai suka cuta shi wannan dutse ya yake dutsen da Allah ta baraka ta ala ya umarci annabi Musa ya doke shi idan ya doke shi wannan dutse zai kuddugar da ruwa idanun goma sha biyu adadin zuriyar bani Isra'il وهو أنوار التنزيل وأسرار التأويل لكاف ناصر الدين البيضاوي ورسوا شكروا داري شدا بثلاثون ربعون سكوشا مجلد نهر قوشا في نسكتون ربعو تفسير البيضاوي الله جفنسا yace fa kun nabaru bi asaka al-hajar Allah ne yace lokacin da Annabi Musa ya roƙe shi ya shawar da al'ummar ruwa waɗannan shekaru na duniya Allah ta baraka wa ta'ala ki ce fa kun nabar bi asaka al-hajar sai muka ce ka doki dutse da sandarka al-imam babawi yace ce Alhajar ya zo da alifin lamun min ahadi wannan yana daga cewa wani dutse ne na musamman da aka umarci annabi Musa ya fage shi in ya buge shi wannan dutsen zai bubbugar da ruwa idanu goma sha biyu adadin zuriyar banu isra'ila sai ce alama ruwa to akwai labari da aka samu annahu kana hajaran turiyan wato ba kowane irin dutse bane wani dutse ne na musamman wanda annabi Musa ya ɗauko shi daga kan dutsen tsoro halamahu ma'ahu ya ɗauki wannan dutse tare da shi wa kanat tanbu'u min kulli wajhin salata dutse yana da kusurwa hudu wato yana da siffa na sukura kowane gefe kowace kusurwa idan ruwa guda uku suke bubbuga tasiru kullu aynin fi jadwalin ila sidqin wato kowace mabubbuga tana fitar da ruwa ruwan yana gangarawa a lambatu har ya isa inda kabila guda take daga cikin kabilu goma sha biyu ɗin nan na bani isra'ila al'imamu babani cewa kano sifa na alfin mutane dubu ɗari shida ne wasatul mu'askar sannan faɗin sansaninsu wurin da suka yi sansani gurin da suka faru faɗin jama'a isma ashar wato tafiyar mil goma sha saboda yawan su mutum dubu ɗari shida sai ce to wannan ne bayanin da aka samu game da labarai cewa eh, wannan dutsen dutse wani musamman abin da ya sa ko malamai suka faɗi haka saboda kalmar ta zo da alifin lamu mun adi kamar ana gwada cewa wannan wani dutse wani musamman ba kowane irin dutse ne Allah ya umarci Allah Musa ya buge shi ba sai ce an hajaran ko yadda wani labari ya kawo aka ce an wani dutse ne shi wannan dutsen ba daga kan dutsen tsohon annabi musa ya ɗauko shi ba أحبط وفيق آدم من الجنة معه النبي آدم lokacin da Allah ya tashi saukar da shi daga gidan aljanna da Allah ya saukar da shi a wannan duniya an saukar da shi tare da wannan dutsen to wannan dutse da yake ba dutse ne na duniyar nan ba wato ana nufin kenan dutse ne daga gidan aljamma. a sa'ilin da Allah ya saukar da annabi Adam wannan duniya sai ya taho da wannan dutsen to idan annabin Allah ya zo mutuwa sai ya bar shi ga magadansa dutsen ya fada cikin gadon wani annabi haka nan da dutsen yake ta intiqali yana kaura daga hannun wannan annabi zuwa ga wancan annabi ووقع إلى شعيب عليه السلام har ya fada hannun annabi shu'aib amincin Allah ya tabbata da shi fa a'tahu li Musa ma al-asa lokacin da annabi shu'aib ya hadu da annabi Musa sai annabi shu'aib ya tashi wannan dutsen tare da wannan sandan na annabi Musa don haka duka biyu din nan wato suna hannun annabi shu'aib alaihi salam don haka wannan dutse asalinsa daga gidan gwamnan ne kawo labari na biyu kenan al'imamu babari ya ba da wannan labari a cikin littafin sa anwar tanzili wa sarar ta'wil mujallal na farko shafi na 164 karkashin fassara wannan aya a wani labarin kuma aka ce lawa na bi an yadrib hajaran bi ainihi wata malamai suka ce Allah bai umarci Annabi Musa ya bugi wani dutse da aka ayyana ba wato lokacin da Musa ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka shayar da al'umma ta ruwa sai Allah ya ce masa ka bugi dutse to sai kuma gari Isra'ila suka ce kai idan Annabi Musa zai rika dukan dutse kafin mu samu ruwa kai ka bina lau ina ila ardi ma hijarata fihi ina kuma da cewa mun tafi wata ƙasa kun da inuwa muke yi ba na gani a wuri guda wanda tashi na daga wannan ƙasa zuwa wannan kasa Allah ya wani hukunci akan mu tsawon shekara arba'in to idan aka ce alai Musa shi zai rika dukan dutse kafin mu samu ruwa ina kuma da cewa in mun isa wata kasar da babu dutse a gurin kaga tare za mu mutu da to sun saba ma abin da Allah ya umarce su da shi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyana musu dutse wanda za su rika kayansa da inda suka tafi suna bukatar ruwa a nan Musa ya daka wa kana wa daribuhu bi asahu idan nazala annabi Musa sai ya dauki wannan dutse da sandarsa idan an sauka a wani sansani fa in hajiru dutsen ya tsage idanun goma sha biyu su bubbugo da ruwa kowace kabila ta ɗibi nata wa yadribuhu biha idza tahala lokacin da za a tashi kuma daga wannan zango annabi Musa ya sake dukan wannan dutse sai ya dasa sai dutse wato bushe ya yana dukan dutsen idan yana bukatar ruwa ya gudumo kuma idan yana son ruwa ya tsaya sai ya sake dukan wannan dutse to ba ana yin haka din kuma saboda mutane ka gani ka fatali sai suka ce a ah, ana aiki yau da kullum ana yasa in farka da musa a sahu ya kuke da ya ka wayi gari kuma annabi musa sanje su tafa hmm? mutum ya kashe ko ya sai mu masa da kishi ko da haka ya kamata a san matsayi fa yi Allah ilaihi sai Allah ya masa wahayi ce la la fakara kada ka sake kwanfasar wannan dutse kar ka sake dukansa tunda sun ce suna tsoron in ka rufe sanda ta kaya za su mutu da kishi to ka zo da dukan dutsen wa kallon ho ya ka ka yi magana da dutsen kawai in kana bukatar ruwa dutsen zai amsa da bukatar ka na annahu wa tubiruna da fatan wannan zama ishara gare su ko sa lura daga duk abin da suke so duk Allah na musu babu al'ummar da ta samu gata irin al'umma ta bani Isra'il sannan kuma kowane lokaci Allah ya musu ni'ima butunci suke masa wakila kuma wata riwayar aka ce kana hajar murham wa kana zira'an fi zira'in wato asali wannan dutsen dutsen wanda aka yi shi da tile kamar tile da ka sani wa kana zira'in fi zira'in sannan girman sa kamar zira'i ɗaya ne ta faɗin sa guda ta tsawon sa na ka yana siffar koya mai kusan wa hudu wal asa sannan sandar annabi sabon a arzuru'in zira'i goma sha biyu ne ala tuli musa alaihi salam tsawon annabi musa kenan ita ma sanda aka ce daga gidan aljanna take kamar yadda kuka ji da annabi shu'aib ya danka annabi musa alaihi salam ولها شعبتان تتكئان في الظلمة صندوق وتطلع كل وجوه والأندرين kowace kowane kunne wato sai wani mutum yana haska mai yin musa a cikin dubu kamar jami'in bayan har yanzu kan imam tabari labarin na ɗari uku da saba'in da shida ya jingina hadisi ga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas an jirgin wasu daga cikin waɗannan maganganu da muka faɗa gare shi cewa shi ya faɗe su wakala wato yadda suka fassara shi annabi musa lokacin da yake tare da su da ne isra'il a labarin abdullahi bin abbas yace la yartahiduna min qala illa wajadu zalika al-hajar ma'ahu duk sa'ilin da annabi musa ya tashi tare da banu isra'il suka yi kaura daga wani waje zuwa wani waje to suna tahowa za su samu wannan dutsen wato yana gurin da makamin da zai kana da hina hukun na jirin awra kaga wannan ruwaya kuma ta gwada cewa ba ɗaukar dutsen na suke ba inda duk suka taho za su samu dutsen na ajiye iyaka wasu na buƙatar ruwa annabi musa alaihi salam ya dauki wannan dutsen dutsen ya ɓuɓɓugar da idanun goma sha biyu adadin kowace ƙabila littafin a abi hatim labari na ɗari shida da biyar ya dangane labarin nan da juwajar an tambaye shi da Allah ya ce kad alima kullu unasin mashrabahum kowace al'umma ta san mashawarta kana sai shi wannan malami ya ce kana Musa ya hajara abin da ke faruwa shine annabi Musa idan suna bukatar ruwa sai ya aje dutse ɗin wato sai ya sa a kayan wannan dutse a aje shi wani guda wa yaqumu min kulli sibqin rajul daga kowace kabila na bani isra'il sai a buƙaci mutum ɗaya ya tashi wanda zai wakilce su wa yadribu musa al-hajara kafin nan annabi musa sai ya dauki wannan dutsen da sandarsa fa ya fajiru min hukmata asharata ayna sai idanu ruwa goma sha biyu su ɓuɓɓugo daga jikin wannan dutse to dama ga mutane goma sha biyu suna tsaye waɗanda suke wakiltar kabilun goma sha biyu na bani isra'ila yace fa wani tabuhu min kulli amin ala rajulin kowane idan ruwa kenan sai gangara ta sashi inda mutum guda yake tsaye fa da ku zalika rajulu fa bi tun ila yau. shi wannan mutumin sai ya kirawo kabilarsa ya ce to ku ga inda za mu ɗebi ruwa wato shi duk sa'ilin da annabi Musa zai fito wannan dutse sai an samu wakilan kabilu goma sha biyu ɗin nan suna saboda kowane mutum ya wakilci al'ummarsa idan idon ruwa huɗugo to sa za su zo su ɗebi ruwan ta tsaye a tafsirin ibn kasir aya da take suratul baqara wato ita wannan aya ta 60 ne yake fassarar ta ka kuma mujallal na farko shafi na 101 yace kila huwa al-hajar alladhi wudi alayhi wa ba alayhi thawbuhu fi muttasaba kai da an samu ruwayoyi da dama game da asalin shi wannan dutse daga ina yake kuma yaya siffarsa yaya girmansa kuma yaya siffar dukansa da annabi Musa yake yi yaya kuma siffar kuɓɓugar ruwan wasu sun bayyana wato siffofin irin yadda suka samu shi ta labarai a cikin littattafai na tasiri na gabata irin tasirin ibn abu hatim da kuma tafsirin imamu qadari ibn kasir ya ce to akwai waɗanda ma suke cewa wannan dutsen wani dutse ne wanda annabi musa aje kayansa a kai lokacin da ya tafi wata daga Allah labarin a suratul ahzab aya ta 69 fa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu amanu la takunu kal ladina amanu Musa fa barahu Allah mimma qalu وكان عند الله وجوها الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا يا قوم سكن ايمانكم wato wannan magana ana yin ta ne da mu musulman al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ku waɗanda suka yi imani ba ta komo kan wadina abin Musa kada ku zama irin mutanen can da suka cutar da annabi Musa alaihi salam ko kada ku cuci annabi Muhammad kada ku cuci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda banu Isra'il suka cutar da annabi Musa annabi su sun cutar da annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya kubutar da shi daga sharrin da suke masa magana ta sharri da suke yi suna jingina ta ga Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya wanke shi ya karkade shi ya kubutar da shi daga wannan sharri وكان عند الله وجيها كما من مساء كسنتي من درجة أيضا الله تبارك وتعالى وأن آية سورة الأحزاب فصى مفسر أنه محمد صلى الله عليه وسلم بكيسا من غير ما قرأ آية بكيسا حديثنا في البخاري حديثنا قريبي لسبعين لتقص دقل لدبوك لدبوك لدبوك لدبوك لدبوك لدبوك لدبوك لدبوك لدبوك لدبوك لدبوك لدبوك لدبوك Akwai kuma littafin imam tarmizi hadisi na dubu uku da dari biyu da ashirin da ɗaya hadisin abu hurera da anas bin malik da kuma abdullahi bin abbas allah shi kara musu wadda manzon Allah ya fasa ayan da kansa inda Allah ya ce mu kada mu cuci annabi Muhammad kamar yadda bani Isra'ila suka cutar da annabi Musa. Yaya bani Isra'ila suka cutar da annabi Musa? يعني محمد يسي إن موسى كان رجلا حيا ستيرا أن موسى قسم كان تنين كل mai son ya rufe jikinsa sifarta jikinsa ko ina da ina wato mutum ne mai tsananin kunya sai da Allah ya ce ba a ganin wani abu na jikinsa ba za ka taɓa ganin fatar jikin annabi Musa ba saboda tsananin kunyarsa yana rufe ko'ina la yura min jildihi shay'un ba ma al'aurarsa kuma ba duk sashen jikinsa yana rufe ko'ina illa ma la budda minhu sai dai kamar fuska da tafukan hannaye abin da ya zama bai maka ya dole ya bayyana istihya'an minhu manzo Allah yace saboda tsananin kunya ta annabi Musa to saboda haka da Annabi Musa yake yi fa azahu man azahu min bani Isra'il daga cikin kabilar bani Isra'il ko aka samu da suka cutar da shi suka yi ta sukan sa suna aibanta shi wa qalu suna cewa ma yastakiru hada ma yastakiru hada sitra illa min aibin da bijildi ba dalilin da zai sa Annabi Musa ya dinga rufe jikinsa haka ba bane wani gefe na fatar jikin sa ne a gano face abin da sa yake haka ta ko wani abu tare da fatar jikin sa bi yadda aka yi yadda aka yi Musa yana tare da wata illa a jikin sa saboda ba sai tsare sa annabi Allah ko mai Allah la yastatiru hadha sitra illa min anfin bi jildi illa barasu illa da yana da kirki yana a fatar jikinsa wa inna ajratin koko yana da ciwon na? manomin mutum su girma saboda haka yasa yake rufe jikinsa ba ya son kowa ya gani dole akwai ɗayan biyu ka duba ki tsara irin ta bani Isra'il annabin Allah ko suke kokarin cutarwa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce cutar da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da su suka yi cewa inna Allah arada an yubarri'ahu mimma qalu Allah ya yi musu barrantar da Annabi Musa daga illar da suke danganta masa yana so ya kare shi ya bayyana gaskiyar abin ya gwada musu cewa lafiyar sa kalau abin da yasa kawai yake rufe jikinsa wato saboda kunya ne wa inna Musa kana wa man sai mai Allah ya ce ana wata rana sai Annabi Musa ya ce shi kadai zai wanka sai ya ba su yaro ko ya ɗora kayan kayan sa bayan ya tuɓe ya ɗora a kan wani dutse sannan ta sama sannan ya wanka sannan tare da lokacin da ya gama wanka a kabbala ya tiyajihi sai ya tunkari kayansa ya doshi kayansa ne a kula hadon ya ɗauka wa inna al-hadara abada bihi na ga Allah ya ce dutse sai ya ruga a guje da kayan annabi Musa alaihi salam a'a tsaya ina fa qala fa akhadha musa asa manzo Allah ya ce alai musa sai ya zari sandansa gobe sandan ba wa qalaba al-hajara yana dutse ya bi shi a goge kayya kayya ina dutse ya ki tsawa dutse ba shi da kafa Abinda ya faru hukunci ne na Allah yana ta tafiya da kayan annabi Musa a kansa فجعل يقول فعل موسى نسوا hajar فوضي وحجر فوضي وحجر كان توصي صوان أوكا من أجل ذاك لك فوضي da ka ta ɗauki kaya na ina dutse da yana ta gudu hatta ta ha ila mana indin bani isra'il har da ya fara sa ga wata jama'a na bani isra'il fara'ahu umara suka gan shi tsirara inji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka gan shi ahsanu ma khalaqalla mafi kyawun halittar da wato Allah ta bari wa ta'ala yi yana babu ɗan adam da yake da kyan halitta irin da shi daga cikin ku sun gan shi da kyakkyawar halitta ya Allah yake wa abra'ahu mimma yaqulun kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya barantar da Allah masa daga abin da suke hada da ganin haka sai suka ce wallahi nabi Musa mun ba su wallahi ashe dai Musa ba ya ta damuwa tare da shi duk abin da muke gaba ina shi kurma ne lafiyar sa kalau a kwanan hajjar dutse kuma sai ya dakata ba kuma sai da zuwa nan Musa ya dauki kayan sa kana su hu ya dauki kayan ajisan da ya dauki kayan ya saka sai da ya gama fara. ya zari fangansa wata fika bil hajar da ya bani kun da shi da dutsen nan duka ya samu tun da har iya gudu to zai yi in an dake shi ya dinga dukansa abu ya ce ko wallahi na rantsa inna bil hajri la nadaban min athar tarbihi sai da na dutse ya kumbura saboda alamar bugula ne wa Musa Khadija na nahara Naimun Asir al hawa fi jarir hadith al-athar juz'i na biyar shafi na talatin da hudu ce abin da ake cewa nazar ko athar jarhi idan lam yartafi an al-jabri a daki abu kaga shatar bugu alamar bugu to wannan shi ake kira da annaba fa shubbiha bihi atharu darbi fil hajari sai aka karanta wato alamar bugu annabi Musa da yana wannan dutsen wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ba wai ana da cewa dutsen wata halitta ce ta daban da ya saba halitta da dutse ba yake talata na arba na ukanta aka sami dutse da ya sami alamar bugu hudu ko uku ko duwa fa harika shi shine dalilin da yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw musa wa wajen da suka kafa imani kada ku kasance kamar waɗancan mutane da suka cutar da annabi Musa kada ta'afullahu mimma qalu sai Allah ya barrantar da annabi Musa daga abin da suka faɗa Allah ya a annabi Musa hadisi yana sahih Muslim hadisi na 336 Ibn Hajar yace wallazi yazharu abin da ke bayyana wannan labari anna wajha dalala minhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصة ونزال أعظام الأبار النبوة وغداوية duka hadisansu suna cikin sahihul bukhari annabi ya bada labarin annabi musa ya yi wanka tsirara ya kuma bada labarin wato annabi labarinsa shi kuma yana sahihul bukhari shi na 279 yanzu Allah ya bada labarin cewa shi ma annabi ayyub ya yi wanka tsirara ibn hajar ya ce to da annabi ya kawo labarin na guda biyu ga labarin annabi musa ga kuma labarin annabi ayyub walam yata'aqqab shay'an minhuma sannan da Allah bai ta'aqibi ga waɗannan labarai guda biyu ba fadalla ala muwafaqatihima li shar'ina wannan sai ya nuna cewa Abinda da suka yi din ya dace da shari'a mu maulidiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da har yanzu Allah ya bada labari ga annabi Musa ya wanka tsirara annabi Ayyub shi ma ya wanka tsirara kuma lokacin da manzon Allah ya bada labarin bai yi sharha ba bai yi ta'aliki ba don haka yana gwada cewa abin da suka ya dace da shari'ar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka dai ne mutum musulmi ya yi wanka tsirara mu ya dace da sunnar annabi Musa da kuma sunnar annabi Ayyub wa ya ba da labarin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da annabi Muhammad shi ba da wannan labari kaga yana tabbatar da wannan shari'a ta su kenan wa illa yace in ba da haka ba فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه da a ce a cikin waɗannan labarai akwai wani abu da bai dace da sunnarsa ba ba mawudin da ya bayani tun da hari to ya tabbata kenan a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daidai ne mutum ya tuɗo lokacin da zai wanka kuma sannan kunya alama ce wato da take gwada imani kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar mana الحياء شعبة من الإيمان guda ne daga cikin سكينة na imani. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana labarin annabi Musa yace annabi Musa mutum ne hayyuwan satira mutum ne mai tsananin kunya ko mai son na sifar ta jikinsa a shi waɗannan abubuwa guda biyu duk ana son musulmi a ko ina yake ya yi koyi da annabi Musa a kansu da kunya sannan kuma da suturta dukkan jiki bare kuma يا تبتا سنر أمام محمد صلى الله عليه وسلم وصح حديث سكة تبتا لنا حديث نفر قولنا صحيح سنن أبي داود حديث ما يتبقى لقول شعباء صحيح الجنة حديث يدوه لأهيد قول حسين الشدع يعني إرواي الغلون حديث ما يتبقى لقول شعباء صحيح الجنة حديث وعلى بن أمية وعلى بن أمية يتشي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز manzo Allah wata rana ya hanji wani mutum yana wanka a fili a daji a fili sararin subhana babu komai kewaye da shi ya tuɗe sinkur yana izarin ba komai a jikinsa kuma a fili ko wancan labarin na annabi Musa yana tabbatar mana shi annabi Musa ya tuɓance kamar yadda annabi ya bada labarin ya ce wa inna Musa khala yawman wata rana annabi Musa ya keɓe yana wanka a sai kaga ana son musulmi in zai yi wanka ya keɓe kada ya wanka a idanun jama'a shi manzon Allah ranar sai ya wani mutum tsirara yana wanka a fili a wata ruwaya ma haka ce fi sihir da a tsakiyar gidansa ne tsakiyar gidansa fa sa'idan da ganin haka ne Allah sai ya tafi masallaci ya mun gari idan ne zai yana hannun gari ko zai hudu ba sai yi jawabi da jama'a zai sanar da su wani abu wanda Allah ya hukunta fa hamidallaha ya aba yace sai manzon Allah ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabe shi kuma kana sai sai manzon Allah ya ce masa habbai inna Allah azza wa jalla hayyun sitirun lalle Allah mabuwayi ne ɗaukaka ne kunya ne kuma mai sutura ne yace ihfab awrataka illa min zawjatika ka tsare al'aurarka sai dai ga matarka aw ma malakat yaminuka ko baiwarka qala sai muawiya yace ya ya rasulullah naji wannan to idan kana alqawmu ba'dhum fi ba'd idan jama'a suka zama suna wato gwamutse juna na tare da juna yaya kenan ya rasulullah yace in istaqata alla yara yannaha يرينها fala yara yannaha in dai zaka iya kada wani ya ga al'aurarka to kar ka yadda wani dan adam ya ga al'aurarka gashi ya fassara masa abinda ya kamata game da al'aurarsa kada ka wani kada ka yarda wani ya ga al'aurarka sai matarka ko baiwarka to amma duk da haka akwai abin da yake so ya sani wani lokaci mutane kan haɗu wuri guda shin daidai ne kenan yana son bayani filla filla manzon Allah ya ce to abin da nake nufi in za ka iya matukar za ka iya ba zai gagare ka ba to kada wani ya ga al'auranka sai fa matarka قال qala ya ya rasulullah idan kana ahaduna khaliya to idan ɗayan mu ya kasance a keɗe shi kaɗai fa قال سيما الله يتي الله أحق أن يستحيا منه من الناس to Allah shi yafi cancantar aji kunyar sa fiye da mutane ai wato abin da ake nufi ba wai haram bane yi wanka tsirara abin da ake nufi shine matukar kana keɓe misali lokacin bacci kar ka kwanta tsirara sintir ba daidai bane ai Allah ya fi cancantar ka ji kunyar sa fiye da kowa kenan in ba larura ba ba daidai bane mutum ya bayyana al'aurarsa lokacin da mutum zai kwanta ya kamata a ce akwai sutura tare da shi ya kwanta tsirara sai ga labarin gobara ta kama wani gida a guguwa ko wuta ta kama dakin kaga fitowa zai haka ne ko an yi ba ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu ahqqu an yustahya minhu minan nas Allah ya cancantar a ji kunyarsa fiye da mutane Allah ya samu iya hadisi na uku wanda yana sahihu tarjih hadisi na 2632 har zuwa 33 annabi sallallahu alaihi sallam yace inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islam al haya kowane addini akwai halin da yake koyarwa mabiyansa in ji manzon Allah akwai wata ɗabi'a da ake samu kowane addini yana karantar da waɗanda suka rike wannan addinin sai ce to musulunci ɗabi'ar da yake karantar da musulmai ita ce kunya don haka duk mutumin da ya rasa kunya to kamar ya rasa addini Allah shi kare mu shi yasa ba daidai bane a siffanta mutum da rashin kunya domin da kunya da imani manzon Allah ya ce kurina jami'an lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya kaddara kunya da imani su zama cikin wato addini sai ya hada su wuri guda ya daure manzon Allah ya ce duk da aka ɗauke ɗaya an ɗauke ɗaya in an ɗaga kunya to an ɗaga imani in an ɗauke imani to an ɗauke don haka in aka ce wani ba shi da imani to kamar ana nufin wani ba shi da kunya in aka ce wani ba shi da kunya ana nufin wani ba shi da imani da kunya da imani haɗe suke wuri guda bai ka ɗauke ɗaya ka bar ɗaya dole sai dai ka ɗauke su baki ɗaya Allah shi kare mu hadisi na hudu yana cikin al'irwa hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da tamanin da biyu yana cikin kar alkalin hadisi hadisin abdullahi bin abbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yace ittaqu baitan yuqalu lahu al-hammam ya ku musulmai ku kiyaye wani gida wani daki da ake kiransa public toilet ko gidan gidan wanka shine alhamam. hammam manzon Allah yace ku kiyaye dakin da ake kiransa ah, public toilet alhamam hammam wurin kewayawa kalu suka ce ya rasulallah kar mu shiga kenan toilet public toilet wanda ake yin sa a cikin gari in mutum matsi ya same shi shiga kar mu shiga innahu yuzhibu darda ya rasulallah gidan wankan nan fa yana kawar mana da dauda mutum in ya tafi kasuwa yana iya zuwa ya wankansa ko kuma ya wanke wani abu wanda yake na datti a jikinsa wayan fa'ul marid kuma yana amfanar da mara lafiya mutum na cikin tafiya a cikin gari atini ya same shi ko zawo ina zai tafi kaga kenan gidan wanka yana da amfani sai manzo Allah ya ce to shi kenan faman da kalahu falyastakir duk wanda zai shiga to ya tabbata ya kiyaye sutura kada ku yadda wani ya ga al'auran wani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga musulunci ya karfafa mana al'amari na kunya da kuma sutura game da addinin musulunci wato karantarwar annabi Musa alaihi salam al-hafiz Abdul Haq a cikin littafinsa al-ahkam shafi na uku ya ce asahhu isnadi hadisin fi hadha al-bab wannan hadisi da yayi magana game da hukuncin gidan wanka shine hadisin da isnadin sa yafi kyau dangane da wannan matsala wato kenan halal ne musulmai su yi amfani su yi ta'ammuli da public toilet gidan wanka amma fa ga hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kan duk wani wanda zai shiga ya kula da al'aurarsa don haka akwai hadari domin farko manzon Allah hanawa yayi da sahabbai suka gaya masa bukatu da musulmai suke da shi eh, game da gidan wanka din shine sai manzon Allah ya ce to duk wanda zai shiga ya kula da sutura mu koma ga kissar annabi Musa alaihi salam in ka duba tafsirin ibnu kathir aya ta 60 wannan aya da muke fassara ta ya ba da labarin faƙala lahu lokacin da annabi musa ya tafi wanka ya cire kayansa ya ɗora kan wannan dutse dutse ya gudu har ya taho tsakiyar banu isra'ila sannan dutsen ya dakata a Musa ya dauki kayansa ya saka ya dauki wannan dutsen yana gama duka sai ga mala'ika Jibril ya zo da mala'ika Jibril ya iso gurin sai ya ce masa irfa hazal hajar ka dauki wannan dutsen fa inna fihi qudra wannan dutse yana da wani yana da wato yana da wani iko na daban yana iya wani abu na musamman wa laka fihi mu'jiza sannan kana da wata mu'jiza da za ta auku game da wannan dutse annabi Musa sai ya ɗauki wannan dutse din wanda in ka duba fathul qadir na imamu shaukani tafsirin al-imamu shaukani mujalla na farko shafi na 143 ya kawo labarin ibnu atiyya ibnu atiyya ya tabbatar da cewa ba khilafa annahu kana karan murabba'a babu ko shakka tsakanin malamai na tafsiri cewa dutsen da annabi Musa yake duka ya fitar da ruwa ga bazo Isra'il babu shakka dutse ne wanda yake da kusurwa hudu malaman tafsiri duk sun yi ittifaki akan haka takhruju min kulli jihatin thalathu uyun ta kowane sashi na wannan dutse kowace kusurwa mabubbuga uku ake samu na ruwa idza darabahu musa salatul uyun idan annabi musa ya doki wannan dutse wato sai idanun ruwa din wato su bubbugar da ruwa wa idza tadnau anil ma'i jaffat idan kuma sun wadatu da ruwan sai wato idanun ruwan su bushe hakanan tafsirin tafsirul bahr al-muhit na abu hayyan yace kila wasu kuma suka ce akhadahu min ƙarin bahr wata riwayar kuma game da wannan dutse din har yanzu a tafsiri na abu hayyan tafsirin baharin muhim ya ce an ce annabi musa ya samu wannan dutse ne wato min ƙarin bahar a cikin zurfin wannan kogi lokacin da ya taho zai tseratar da banu isra'il da allah baraka wa ta'ala ya umarci shi ya dauki su wannan kogi kogi ya dare hanya ta samu annabi musa yana tafiya sai ya ga wannan dutse don haka sai ya dauka mithlu ra'asir rajuli girman sa yana daidai kamar girman kan mutum lahu arba'atu awjihin amma yana da kusurwa hudu yanbu'u min kulli wajhin salatatu ayun ta kowace kusurwa idanu ruwa guda uku ke bubbuga li kulli sibtin an tas li kulli sibtin minhu tasilu fi jadwalin kowane wato zuri da cikin zuriyoyin bani isra'il kabilu goma sha biyu din nan kowace zuriya tana da idon ruwa guda wanda lambatu ke gangara mata da shi kaga wannan wata riwaya ce ta daban cewa annabi Musa ya samu dutsen ne a cikin wannan kogi lokacin da Allah ya hallaka bani Isra'il don haka Dr. Muhammad Abu Shahab ah, wanda ya rubuta littafin al-Isra'iliyyat al mawdu'at in ka duba littafin shafi na 186 yace waɗannan labarai da muka karanta baki ɗayan su cewa daga ina aka samu dutsen yaya siffan dutsen yake da sauransu min tazayyudati bani isra'il yana daga cikin ƙari lamarin da banu isra'ila suka yi wa laysa fil qur'ani ba wata aya a qur'ani ma yadullu ala hadha alladhi zakaruhu babu wata aya da take nuna abubuwan nan da faɗa game da siffan dutsen nan da inda aka samo dutsen da babu wata aya cikin qur'ani da ta tabbatar sannan ko babu wani hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya nuni akai fi wasfil hajari game da siffan wannan dutse din hakan nan ma al Sabuni in ka duba safwatu tafasir littafinsa. ya ce hakan mufassiruna aqwalan kasira malaman tafsiri sun ba da labaran maganganu masu yawa game da asalin wannan dutse da siffansa da sauransu wanda a cikin tafsirin nasa ya ce ba zai ma kawo su ba ya kau da kai a kansu saboda kamar yadda shi wannan malami yake faɗa su labaran sun fito ne daga littafin banu isra'il nan babu asali daga qur'ani ko hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatan annabi musa labari ya tabbata gare shi yayi wanka dutse ya gudu da kayansa wannan hadisin ya tabbata a sahihul bukhari da muslim annabi ya fassara ayar suratu ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassar aya ta suratul ahzab da wannan hadisin amma cewa wannan dutsen mala'ika jibril ya umarci annabi da ya dauki dutsen dutsen zai zame masa mu'jiza nan dutsen ke bugunsa ruwa ya bubbugo daga jikinsa ga banu isra'il cewa mala'ika jibril ya umarce shi da yin haka wanda shine bai tabbata a qur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba al-hasan al-basri imam tabi'in Allah ya ji kansa ka duba tafsirin ibnu kasir a daidai wannan ayan yace lam ya amurhu Allah bai umarci annabi annabi Musa an ya ba hajaran bi ainihin cewa ya daki wani dutse ai wato ya ayyana masa ba in ji al-hasan al-basri yace wani dutse da Allah ya ayyana ma annabi Musa cewa dutsen da zaka doka kafin ruwa ya samu gabanin Isra'ila haka ne ka duba tafsirin al mujallar mujalla na farko shafi na 64 yace al da ya taho muka yi masa wahayi a bi afakal hajar da aka ce alhajar hajar alifun lamun lil jinsi wannan alifun lamun din na jinsin dutse ne don haka kowane dutse annabi Musa ya doka ruwan nan zai fito ba wai an ayyana masa ga wani dutse ne na daban ba wa hadha azharu lil hujja yace to wannan ya fi bayyana a matsayin hujja haka nan al-imamu zamakhshari a cikin tafsirin sa al-kashaf mujallal na farko shafi na 107 shi ma yace wannan a kaddara babu wani dutse na musamman da Allah ya ware ma annabi Musa akan cewa dutsen ne zai da kakafin ruwa ya fito wannan shi yafi bayyana yafi bayyana ikon Allah tabaraka wa ta'ala don haka waɗancan labarai wato ba su da tabbas illa abin da ya tabbata shine Allah ya umarci annabi Musa ya daki dutse kuma dutsen nan kowane iri haka na al-Imam Shawkani shi ma a littafin tafsirin sa mujalla na farko shafi na 143 yace alifun lamun da yazo kalmar al-hajar lil jinsi ana bayyana jinsin dutse ne don haka kowane dutse annabi Musa ya daka wannan ruwa zai fito wa hadha azharu lil hujja yace wa hadha azharu fil mu'jiza wa aqwa lil hujja wannan ya fi bayyana mu'jizar annabi Musa a ce ya daki kowane dutse ruwa ya fito akan a ce an ayyana masa ga wani dutse da zai doka wa lil hujja kuma wannan ya fi karfi ta wajen tabbatar da hujja game da cewa wani dutse ne annabi Musa yake dukawa kafin ruwa ya bubbugo ga banu Isra'il haka na Abu Hayya tafsirin nasa tafsirul bahn muhit mujallal na farko shafi na 227 yace wa zahirul qur'an zahiri qur'ani abin da ya nuna mana shine annal hajara laysa bi muayyan wannan dutsen da Allah ya umarci annabi Musa soke shi ba a ayyana shi ba iz lam yataqaddam zikrin babu ambaton wani dutse da ya gabaci wannan magana fa yakunu hadha ma'hudan bare a jingina wannan magana a nemi bambanta wannan dutsen da wancan wa annal istisqa lam yatakarrar sannan kuma da Allah ya ce ya umarci annabi Musa ya doki wannan dutse da sandarsa sau ɗaya ne annabi Musa ya doki wannan dutse la huwa wala darbi wala intijar duka ɗaya annabi Musa ya yi haka Qur'ani ya nuna mana sannan kukkugowar ruwa ɗin sau ɗaya ne ba wai an yi ta maimaitawa bane wa in hadhihi al-kayfiyat allati zakaruha sai malamin yace irin waɗannan siffofi da malaman tarihi suka dinga bayyanawa lam ya ta'arraf maha lafzul qur'an babu wani lafazin qur'ani da ya gindayo su fa yuhtamal an yakuna zalika mutakarraran bare har a dauka cewa abin an maimaita don haka sau daya annabi Musa ya dace wannan dutse kuma sau daya ne ruwa ya bubbugo daga jikin wannan dutsen gabanin Isra'il wa yuhtamal an yakuna zalika marratan wahida sannan ta yiwu ya kasance wato sau ɗaya ne annabi Musa ya daki dutsen wal wahida hiya al mutahaqqaqa kuma sau ɗayan nan shine ma abin da ayar Qur'ani ta tabbatar don haka duk waɗancan labarai da muka karanta ba su da asali a Qur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa iyaka Allah ya umarci annabi Musa ya daki dutsen dassa ko dutse da sandar ruwa ya bubbugo daga jikin dutsen ga banu Isra'il kamar yadda suka bukata annabi Musa ya roƙar musu Allah yanda mutane suka dinga ba da labarai daban-daban game da siffar wannan dutse haka kuma sandar annabi Musa ma ita ma sandar da ya doki wannan dutsen da ita haka aka dinga ba da labarai iri-iri ka duba tafsirin ibnu kasir suratu qaha kan aya ta goma sha takwas a mujallar na uku shafi na ɗari da arba'in da shida lokacin da Allah yake gaya ma annabi Musa farkon ganawar annabi Musa da Allah lokacin da Allah zai bashi manzanci yace masa innani ana Allahu la ilaha illa ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li dhikri inna sa'ata atiyatun aqadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوقع عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى الله تبارك وتعالى الى بامنا بارئ وهي الفرق ganawar farko da ya auku tsakanin annabi Musa da Allah ta baraka wa ta'ala lokacin da Allah ya bama annabi Musa alaihi salam manzanci sai ce masa innani ana Allah ya kai Musa lalle fa ni ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abin bauta sai ni fa abuduni don haka ka bauta min wa aqimi salata li dhikri kuma ka sai da sallah domin tunani inna sa'ata atiyatun lalle sa'ar karshe da duniyar nan tana tafe akwai sa'a wadda in ta zo duniya ta zo ƙarshen ta kenan wannan sa'an tana nan tafe a kada ukfiha ina kusa ɓoye ta don haka babu wanda ya san wannan sa'a in banda ni mala'iku ba su sani ba kuma wani dan adam bai sani ba mecece hikimar sa'a Allah tabaraka wa ta'ala yace li tujza kullu nafsin bima taf'a hikimar samun tashin kiyama hikimar lahira domin komai Allah yayi akwai hikima a cikin sa da aka ce za a tashi a kiyama ce hikimar wato kiyama din hikimar ita ce tabaraka wa ta'ala ya saka ma komai abin da ya aikata wanda ya yi mai kyau a ranar lahira Allah ya ba shi kyakkyawan sakamako wanda ya yi mara kyau a ranar kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa gwargwadon aikinsa sai Allah ya ce ma Musa fala yasuddannaka anha kada ka yarda man biha wanda bai yi imani ta sa'ar karshe ba ya kawar da kai ka kiyin imani da ita wannan sa'a wata ba hawa fatar da karka yadda mutumin da bai yi imani akwai ƙarshe ga duniyan nan ba yana bin son zuciyarsa domin duk wanda ya yake imani da cewa duniya za ta ƙare wannan son zuciyarsa kawai yake bi tunda akwai alamomi da ke gwada cewa ita duniyar nan ba za ta tabbata ba ko komi ka gani yana da farko a duniyar ƙarshen na tafe don haka ita kanta duniyar akwai lokacin da za ta ƙare in ka ji irin waɗannan mutane masu ƙaryata tashin kiyama fatar da ka hallaka ganawar farko da Allah ya da Annabi Musa kenan ganawar da ya bashi manzanci yake jan hankalinsa ya kiyaye kada yayi biyayya ga mutumin da ya ƙaryata tashin kiyama to sai Allah ya ce masa wa ma tilka biyaminika ya Musa menene a hannun daman ka din nan me kake rike da shi ya kai Musa qala sai ya ce hiya asaya sandana ne ai sanda nake rike da shi a hannun dama na <clears throat> atawakkau alaiha sandan nan nawa yana dogara da ita yana tamani ko Allah zai ce ya daina rike sandan don haka sai tashi bayani ga Allah hikimomin da suka sa mai Musa yake rike sandan hiya asaya atawakkau alaiha ina dogara da ita wa ahussu biha ala ganani kuma ina kaɗe ya'i wato ganye ga dabbobi da nake kiwo da ita wannan sandar waliya ha ma'aribu ukhra kuma ina da wasu bukatu na daban ma da sanda karkashin cewar ina da wasu bukatu da wannan sanda a malamai suka bada da labarai daban-daban akan ita wannan sanda ta annabi Musa sandar da yake dukan wannan dutse ruwa ya bubbugo ga banu Isra'il ka duba tafsirin Ibn Abi Hatim ya jingina hadisi ga Abdullah bin Abbas wai sandar annabi Musa din nan atahu iyaha malakun min malaika wani mala'ika ne ya ba mu annabi Musa ya danka masa sace idza tawajjaha istawajjaha ila madiyan lokacin da annabi Musa ya fuskanci madyana lokacin da ya bar kasar Masar a sa'ilin da ya kashe wani mutum ya gudu ya bar kasar Masar ya tafi madiyana yana cikin tafiya sai mala'ika ya zo ya ce Musa ga wannan sanda ka rike ta zama fitilar ka. fa kanat tudai'u lahu billahi don haka sanda tana haska masa hanya cikin dare wa yadribu biha al-arda sannan idan annabi Musa yana tafiya ya daki kasa da wannan sanda fa yakhruju eh, fa yakhruju lahu an-nabatu sai tsiro ya fito idan annabi Musa ya doki kasa sai ƙasar ta da toho in ka duba tafsir ibnu kasir ibnu kasir ya ce wa qad takallafa babuhum malamai sun yi ta da kansu da zikir shay'in min tilkal ma'arif da annabi Musa ya ce ma Allah ina da wasu bukatu game da wannan sanda wato akwai wasu abubuwa da sandan nan take min ibnu kasir ya ce to wasu malamai sun wahalar da kansu wajen kokarin gane waɗanne bukatu ne annabi Musa yake samu game da ita wannan sanda tashi in ibnu kathir yace allati ubuhima fa qila suka ce wa tahrusu lahu al-ganam idza nama annabi Musa idan yana tafiya yana kiwon dabbobinsa dare yayi lokacin da zai kwanta wannan sandan tashi ita take ci gaba da kiwon dabbobin ko da rana ne annabi Musa ya kwanta zai dan yi bacci to sandarsa sai ta ci gaba da kiwon dabbobinsa yace mun kace yace wa ha kuma annabi Musa ya kan kafa sandar fatasiru tasiru shajaratan hu idan yana tafiya a cikin rairayi a hamada babu wata bishiya da za ta yi masa inuwa in ya kafa sandar a cikin yashi sai sandar ta zama bishiya ta yi masa inuwa sannan yace annabi adam wato lokacin da ya sauko daga aljanna ya sauko da sandar annabi musa dinnan kun ga da aka ce ya saukar da wancan dutse haka kuma aka ce ya saukar da sandar annabi Musa tun lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam daga gidan aljanna don haka sandar ma daga gidan aljanna take fatawarasuha asabir a asabiru an akabir yace don haka yara suke gado daga manya wannan annabi ya gada daga wancan annabi da ya zo mutuwa haka nan hatta wasalat ila shu'aib har da ya iso ga hannu annabi shu'aibu fa a'ataha musa sannan annabi shu'aibu ya mika ma annabi musa da kuma wannan dutse to wa zaka lamma sar'ahu lokacin kenan da annabi musa wato ya yi alkawarin kiwo ga annabi shu'aibu yanda Allah madaukake ba mu labari a suratul qasas inji ibnu kathir aya ta 27 da Allah yake cewa qala inni uridu an unkihaka ihdam latayhi uridu an unkihaka ihdam latayhi ala an tajurani thamaniya hijaj فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين annabi Musa alaihi salam lokacin da ya isa ƙasar Madiyana ya samu ganawa da wani mutum da aka ce annabi Shu'aibu ne inda ibnu Kasir yace qala inni uridu an unki haka ihdamnatayya hataini ya kai Musa ina son zan baka auren ɗaya daga cikin yayana mata guda biyu dinnan ɗaya suka kira ta da suna safura ɗayan kuma suna kiranta sharka ko liya wato su biyu ya da kanwa wanda labarin yana da tsawo ibn kasir ya datsa labarin don ya bamu bayani game da asalin inda annabi musa ya samu wannan sanda yace ai lokacin da ya gana da annabi shu'aibu ne da suka haɗu annabi shu'aibu ya ce masa to ina son zan baka auren ɗaya daga cikin ƴaƴana biyu ɗin guda biyu da safura da sharka ko a ce mata sharfa ala an ta'ajjura ne samaniya hijaz akan cewa za ka yi min ijara za ka yi min kodago za ka yi min leburanci na shekara takwas fa in atmamta asharan idan ka cika ya kai goma fa min ka to wannan kuma zaɓin ka ne amma sharadi za ka yi min kodago na shekara takwas wannan shine sadakin aure da zan baka na ɗaya daga cikin yayana mata guda biyu ɗin nan wa ma uridu an ashuka alayka amma fa bana nufin in kuntata maka bana in kuntata maka satajiduni insha Allah min as-salihin zaka same ni in Allah ya so cikin mutanen kwarai kaga yana ga wa Annabi Musa ga sadakin auren yata wadda duk kake so ko dai yar ko kanwa yar ita ce sharfa ko liya kanwar kuma ita ce safura wanda sunayen nan ba su da asali a ƙur'ani ko hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa malamai sun ɗauko su daga littattafai na ahlul kitabi suka sa iyaka abin da Allah yake gwada mana shine ya gaya ma annabi wato ya gaya ma annabi Musa cewa shi wannan mutumi zai ba shi ɗaya daga cikin ‘ya'yansa aure sadakin shine zai masa aiki na shekara takwas in ya cika sun yi goma to shi ya zaba قال سيتي ذلك بيني وبينك ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا أدوان علي والله على ما نكون وكيل قال سأنا موسى يتي موسى ذلك بيني وبينك وانا mu'amala ce ta ku tsakanina da kai babu wani shaida sai Allah mu biyu ne kadai muke maganar nan ai lailika wato ko cikin wa'adi biyu ba Na fala udwana alayya to babu wani zalunci a kaina in na zaba in shekara takwas ina maka aiki lillahi alhamdu in goma na cika wannan dai zabi na ne wallahu ala ma naqulu wakil Allah shine wakili bisa ga abin da muke faɗa wato babu shaida Allah shine mai shaida a tsakaninmu mu to da suka yi wannan alkawari sai ce masa to ga ga yata guda ka aura sai zabi guda wanda imamu malik bin anas Allah ya ji kansa al malik mai mazhabar malikiya yake bada labarin cewa wannan mutumin shine annabi shu'aib alaihi salam huwa nabi qassa alaihi wato fassarar wannan aya imam malik da kansa yace annabi shu'aib ne kuma ya kafa hujja da cewa min ibrati kahil bikra wala tusta'mar hujja ce cewa za a aurar da budurwa ba tare da annabi shawaranta ba in ji imamu malik domin ga abinda shi annabi shu'aibu yake faɗa cewa zan ba ka ɗayan ‘ya'yana biyu akan cewa za ka yi min hidima ta shekara takwas ko goma kaga ba a nemi ma shawaran ita yar ba don haka imam malik yake ganin wannan wata hujja ce da take gwada cewa uba yana da ikon ya aurar da mace matukar budurwa ce ba tare da ma ya shawarce ta ba yace gashi ya zo a qur'ani ma fi qur'ani anni uridu an unki haka ihdan latayya hataini sai ce lan yadhkur fi hadha al-istimar a cikin wannan aya Allah bai ambaci cewa shi wannan annabin Allah annabi Shu'aibu zai shawarci ko ko zai nemi umarnin wanda za a aure ma annabi Musa alaihi salam ba wa fi qawlihi sannan kuma da Allah ya ce wallahu ala ma naqulu wakil annabi Musa ya ce Allah ne wakili akan abin tsakanina da yana magana da annabi Shu'aibu akan auren da za a bashi imamu malik sai kafa hujja da wannan akan cewa yan yanqidu nikah duna shuhudin ko ba shaida aure ya kullu wa inna ma yustaratu fihi al-i'lan wa tasrih abin da yake zama sharadi kawai shine a sanar da cewa an daura auren amma shaida ba sharadi bane don ko da sharadi ne da annabi Musa bai ce wallahu alama na naqulu wakil ba wato imamu malik ya samu wasu hujjoji game da wasu hukunce suka shafi a cikin wannan aya da take suratul qasas ka duba ahkamul qur'an na ibn al-arabi mujallal na uku shafi na 1477 to anan tafsirin bahr al-muhit lokacin da wannan aure ya tabbata qala lahu sai annabi sallallahu yace masa izhab fa khudh asan to kaje ka dauki sanda fa dhahaba ila al-bayt sai ya tafi wani daki akwai wani daki da aka tara sanduna tare da shi annabi shu'aibu suka shiga wannan ɗakin annabi musa dama aikin da zai wa annabi shu'aibu kiwo ne zai masa kiwon shekara takwas ko goma saboda ya bashi auren yarsa to akwai ɗakin da ya tara sanduna ka ɗauki guda a ciki da ya tafi fatawarat hadihi ila yadihi yana shigowa sai sanda guda ta tsalle da kanta ta fada hannunsa fa amara hu bi raddiha sai annabi shu'aibu ya ce ka ajiye wannan sandan ba naka bane ka ɗauki wata fa akhadha ghayraha ya sake mika hannu ya ɗauki wata fa tarat ila yadihi sai waccan ta farkon ta sake yin tsalle ta fado hannunsa salim shabu da ya ga haka fa taraka halahu sai ce to rike wannan sanda tunda har sau biyu da kanta take fadawa hannunka to wannan labari shi yana cikin tafsirar bahar al-muhit game da abin da ya auku tsakanin annabi Musa da annabi Shu'aib wanda al-Hasan al-Basri akan haka yake yin raddi ga maganar Imam Malik cewa wannan mutumin shine annabi shu'aibu ya ce wa laisa bi shu'aibin wannan mutum ba annabi shu'aibu bane nahu sayyidul ma'i yawma idhin wani shugaba ne na wannan gari a wannan lokaci domin ayar qur'ani bata gaya mana sunar annabin da ya ba mu annabi Musa yarsa aure ba kuma ba a ma ce annabin Allah bane sai dai mutum ya ce satajiduni insha Allahu min salihin zaka same ni in Allah yayi nufi cikin mutanen kwarai babu hadisin da ya tabbatar da cewa annabi shu'aibu ne to wannan sanda da aka ce ya same ta wajen annabi shu'aibu shine ibnu kasir yake cewa wannan labarin shi ma bai tabbata ba ka duba tafsir ibnu kasir suratu taha mujallal na uku shafi na 146 yace wa zahir magana da take zahiri annaha lam takun kazalika duk abin da malamai suke jinginawa ga sandar annabi Musa sandar annabi Musa din nan ba haka take ba walau kanat kazalika da a ce haka sandar annabi Musa take za ta yi tsalle da kanta annabi Musa yana tafiya zai kafa ta ta zama bishiya ta yi masa inuwa da ire-iren waɗannan labarai ya ce da a ce wannan sandan tana waɗannan abubuwan mamaki kara Musa alaihi salatu wassalam sayrurata hafi ubana da annabi Musa bai ji tsoro ba lokacin da Allah ya ce jefar da sandanka da ya jefar da sandan sai sandan ta zama macijiya me ya faru annabi Musa sai ya juya ya kama gudu kaga da a ce sandarsa tana waɗancan abubuwan mamaki dan. da lokacin da sandar ta zama macijiya annabi Musa bai gudu ba dan da ba zai ji mamaki ba dan ya san sandarsa sanda ce ta musamman wanda tana iya aikata komi hujjar ibn kasir Allah ya ji kansa yace fama kana yafiru minha hariban walakin kullu zalika min al-ikhbar al-isra'iliyat yace duk waɗannan labarai game da sandar annabi Musa labarai ne da aka samo su daga banu isra'il wa kaza qawlu ba'dihim haka ma da wasu ke cewa innaha kanat li adam alaihi salatu wa salam sandar ta samo asali daga wajen annabi adam ah, wa qawlul akhar wata riwaya kuma a ce innaha hiya dabbatun lati takhruju qabla yawm al-qiyamah wata riwaya ka ce ai dabbar da Allah ya ce za ta bayyana a doron kasa kafin tashin kiyama don akwai wata dabba da za ta bayyana Allah ya bamu labari a Qur'ani cewa akwai wata dabba da za ta fito wadda za ta rika yin alama fuskar kowa wannan dabba za ta bayyana za ta yi ma mutane magana sai malamai suka ce ai wannan dabba ita ce sandar Annabi Musa Ibn Kathir ya ce duk wannan magana kissa ce ta Bani Isra'il ƙarya ne ba shi da asali a Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka wa ta'ala ya samu gani don haka labarai da ake badawa game da kissar annabi Musa tare da suke kunsan soshi da aka ciro su daga tafai na ahlul kitab magana in ta zo qur'ani ko ta zo hadisin annabi Muhammad ko fassara ta sahabin manzon Allah ko aka samu ittifaki na fahimtar malaman sunna wannan magana ita ce tafi dacewa musulmi ya dauka Allah ya ba mu labari cewa annabi Musa ya roki Allah ya shayar da banu Isra'ila ruwa fa sai muka ce ibrib bi asakal hajar ka doki dutse da sandarka abinda Allah ya gaya mana cikin Qur'ani kenan fan fajar min ashara ta aina sai idanun ruwa goma sha biyu suka bubbugo daga jikin wannan dutse kad alima kullu unasin mashrabahu kowace jama'a ta san mashayanta sai Allah ya ce musu kulu washrabu ku ci kuma ku sha min lahi daga arzikin da Allah ya baku ba tare da kun wahala ba ba ku yi wahala ba Allah ya baku abinci ba ku yi wahala ba ya baku abin sha wala ta fil ardi mufsidin kada ku yi fitsara cikin ƙasa kuna masu barna kuna saba ma dokokin Allah abinda Allah ya gaya mana kenan yayi wata ni'ima ga banu Isra'il ya ba su abinci ya ba su abin sha wanda ruwan nan ya saba ruwan da dan adam ya sani abincin nasu ya saba ma abincin da dan adam ya sani kaga ya musu kyautan da bai taba yi ma wata halitta ba amma duk da haka nan sun fitsare bi ma'ana sun saba ma Allah tabaraka wa ta'ala iyakan abin da Allah yake so mu mu gane kenan ba kokarin ka san shin yaya dutsen nan yake ko ya sandar annabi Musa take ba da zaran mutum ya fara bin tasalsulin irin wannan to sai ya fada ma kissoshi na baro Isra'il Allah tabaraka wa ta'ala ya samu gane za mu dakata haka sai kuma gobe Allah ya sa ci gaba da karatu kuma Allah ya sa albarka cikin wannan muka yi Allah ya gafarta mana kuskure da yau kana alhamdulillah mun saurari karatu muna fata kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da aka faɗi da kuma wannan watan alfarma Allah ya sa muna cikin bayan da za a yanta bayan haka kafin tambayoyi da akwai sanarwa da aka saba yan uwa musulmi ana cikin goma karshe insha Allah a yawaita aikin alkhairi na na dindin dare da kuma sauran wasu ibadoji to da wannan ne yasa ake neman don Allah kuma har yanzu mutane su dan ƙara haƙuri su taimaka fi kullu yan agaji su zaga yaran da yake kuma mata ma sun aiko cewa yan agaji ba su tura yan kana wani su an san taimako kuma sun taimako mata ne ba su sani ba don Allah yan agaji sun su wani sa kana yaran su jiwon su to wannan ke don Allah taimaka fi sabilillah to akwai tambayoyi kamar haka na farko ce assalamu alaikum wa Allah gafarta malam ina da tambaya an za a fi fahimta malam ya halatta musulmi ko kafiri na dabba ko kaji idan lokacin kirista ya zo ko kuma idan wata lalura ta same shi babu dalilin zai sa musulmi an kama kafiri abinda zai bukinsa tarayya cikin aiki na laifi kamar tarayya ne a cikin zulubin idan ya yarda da addininka yana daraja addininka shi ya sa ya ce ka yanka masa to ya musulunta ma idan kuwa bai yarda da addinin addininka ba yana buƙatar ka yanka ne don ka ci domin suna yin haka hikima ce ta in ka yanka in aka ce musulmi ne yanka dabban to musulmai za su ci abincin kirsimacin don haka suke kiran musulmi ya yanka cin abincin kirsimati baki ɗaya saba tafarkin sunna ka duba iktida usirat mustaqim na ibn eh, taymiya da ahkam ahli zimma na ibn qayyim jawziya domin suna yi ne don bukin addininsu idan kuwa har za ka ci kai ma kamar yadda suke ci ka sha kamar yadda suke sha su baka kuɗi eh, kyauta ka karba ka ji daɗi kaga ka ji daɗi yadda suka ji daɗi kenan an yi buki tare da kai don haka babu wani bambanci amma abincin su na daban wanda bai shafi wannan ba wannan kuma hukuncin sana nan daban duk abincin da ya shafi buki na kafirci haramun ne musulmi don in yayi shi ma yayi bukin haka shekul sai tambaya ta gari assalamu alaikum wa wa barakatuh mara ina tambaya tambaya ta ita ce lokacin da wato ya balaga baya sallah kuma wato baya sallah ya rasa wato kirgan da zai yi kwanakin da bai sallah ba lokacin da ya balaga kamar sha'ansa sai kuma na ji wani malam ya yi wa'azi a kan wannan to ya zan yi wa'annan sallolin ko ko wani abu zan yi ya kiyaye na filfilo in ya kula da na filfilo Allah madaukaki zai cike gurbin waɗancan salloli da bai samu damar yin su ba ina hasanati yubhibna sayyiati na'am sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina hukuncin mutumin da zai goshi iska da rana ya zo cikin masallaci wato ya kwanta ya yi ya barci shin ko ya halatta don wasu malamai sun ce bai kamata ga mazaunin gida ba ya zo ya kwanta masallaci alhali ga gidansa wai haramun ne ya a abu masallaci daki ne na kowane musulmi ah, ba daidai bane tuhumar kuma wanda ya taho ya kwanta din ma dai in ya kasance lokacin ibada yana hana mutane ibada wannan kuma shine laifin amma ba laifi ba ne don musulmi ya kwanta a masallaci kuma babu laifi din game da bayanin da malamai suka cewa mutum yana da gida ya baro ya zo masallaci ya zauna zai iya hana wasu ibada a kai ba mamaki akwai waɗanda ba su da gida din sai a kyale musu masallacin ah. sai tambaya ta gaci assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutum biyu ne waɗanda suka yi suka samu liman na watan tafiya ta ƙarshe to ko da suka zauna ta aka sallame za su iya watan jam'i da junansu ba zai yi ba saboda saboda dukkan su suna biyayya ga liman bai yiwuwa kuma wanda yake biyayya ga liman ya fita ya sake yin biyayya ga wani biyayya ɗaya ce ko inda ma su al-imamu li biki tunda har dukkan su sun zo sun samu liman yana sallah sun yi kabbara suna bin shi annabi ya ce idan liman ya gama sallah sai su cika abin da suka rasa kowa ya cika nashi idan dai ya koma bin ɗaya to biyayya da ake bukata a samu dai an rasa ta don haka sallarsa gaskiya tana cikin haɗari sai tambaya ta gaba duk da yake an kai ta kwanan baya kuma an sake rubutunsa ce malam don Allah ina son ina son don Allah malam shi man takaitaccen tarihinsa da kuma inda ya karatu assalamu alaikum da tarihi illa ina ka karatu da nake in na yi daidai Allah ya bani lada in na yi kuskure a gyara min Allah ya gafarta mana amma tarihi tarihi na ba musulunci bane tarihi na ba zai karawa addini komai ba saboda haka ba dalilin sa sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum malam wasu suna so watan kunar bakin wake watan bam kamar su na irin da palestine ke yi sai har da sauran masu irin usama malam ya halatta a musulunci su rinka irin wannan sukan babu shakka abinda suke yi ya saba ma wato salon yaki na musulunci Eh, kunar bakin wake sai dai kuma su ma suna da hujjojin su na yin haka eh, hatta malamai na saudiya sun rubuta akwai wanda ya rubuta littafi musamman akan wannan mas'ala din suna da hujjar su dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alharbu khud'a yaki dan yaudara ne kuma yadda ma ake yaki zamanin annabi ba haka ake yanzu ba ya canza sifa saboda haka dan sun canza sano suna ganin ba laifi bane kuma ala kulli halin ba daidai bane musulmi ya rika aibanta dan uwansa musulmi da yake fada da wani wanda ba musulmi ba ne yana da kyau mu dubi me dalilin sa kada a kira su yan ta'adda don kafirai sun kira su yan ta'adda kai kar ka kira su babu ta'addan da ya wuce wani Amurka da yan uwanta suke wa kasashen duniya murdiya da sauransu mutum yana da kasarsa a zo a danne shi a hana shi yanci yadda Falasɗin take babu garin Allah da zai waye ba a kisan musulmi a wannan kasa su za a zo a fada musu tankocin yaƙi da bama-bamai da sauransu ta sama ta ƙasa amma kawai dan sun ɗauki bom ɗaya ya ɗaura ya fada cikinsu shine ya zama an kira su 'yan ta'adda waɗanne ne 'yan ta'adda na asali da 'yan ta'adda waɗanda suke musu murɗiya suna cin zalunsu ba daidai bane musulmi ya rika wannan ya kamata mu bi tarihin abin da kyau don mu gane waye azalimi don da yawa turawa sun wanke basiran musulmai za a ga musulmi ya tashi yana faɗa da 'yan uwansa musulmi a halin rashin sani na. sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa rahmatullah don Allah malam a taimaka a yi mana bayani akan zane-zane da ake yi da aka wato ko har da ma design din da mata suke yi domin kwalliya a mazajen su ko wanda wanzan ke yi ga huskan mata ya asalin zai annabi ya ma wa zane da wadda take mata zane kuma ko namiji zane ma Allah ya wanda aka yi maka ba kai kai makanka ba ba a kama ka da laifi akai kuma duk aikin da a cikin kuskure ko jahilci rashin sani Allah bai kama shi da wannan laifi muna fata Allah ya gafarta mana don haka abin da annabi ya faɗa ya kamata mu yi kokari mu kiyaye shi da annabi ya da la'anci zane kowace siffa ta zane ne mu kaurace mata kawai design zane abin da aka ce mu duk zane ne mu kaurace mata ba da zawa abin sai ya zane ba duk maza bane ma suke son wannan zane wasu mazan ba su kauna zane don haka ba da amfani sai tambaya ta gaba yake cewa ni ce da makwabta arna a kasuwa sun yi alkawarin aure amma ba su yi ba da junansu to sai wani lokaci su kama faɗa ni kuma ina sulhunta su matsayi na aiki. babu laifi ya kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mana dan waɗannan ba musulmi bane ko dan babu aure tsakanin su ba za ka yi alheri gare su ba sulhu yana da kyau la khayra fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi Allah ya ce islahin bayanan nasu gyara tsakanin mutane abu ne mai ko ba shi gyara tsakanin musulmai kawai ba hmm. sai tambaya ta ga ce cewa assalamu alaikum wa tambaya ta ita ce mutum ne da matarsa yana son ya koya mata karatu taƙi yayi yayi taƙi ya mata nasiha taki wai shin ne matsayin shi da ita a har yanzu yana nan a matsayin الرجال قوامون على النساء har yanzu yana nan a matsayin wanda amanar addinin ne don haka ci gaba da umarninta in ya faskara ya tafi ga waliyanta tambaya ta wata ya kai goman karshe mata aure suna son su yi hajji shi a ɗaki ya kamata su yi koko a masallacin suna tafiya wani fa'ida <laughs> mata na son ta ga neman sai musu bayani kenan ko za a ware musu wani guri a masallaci eh, cikin masallaci da ake da shi ne ya tawata gani ba nan ke masu gina masallacin ba ga jefin maza ga na mata in ya isa to wannan an amsa ce ta lima da kai <laughs> to sai ta ba ta ce assalamu alaikum malam bayan gaisuwa ta addinin musulunci shi malam ya halasta mutum da ke itikafi fito ya a ji kamar yadda ake yi yanzu nan idan masallacin da yake itikaf ana wa'azi daidai ne da shi mata ake itikaf ya shafi ibada mafi kyau mata su zama a gidan auren su ya fi akan ce sun fito sun taho itikaf a masallaci matukar ba larura ta hukunta haka ba kuma in ji har aka san ba zai haifar da wata mushkila ba amma zaman ta a gida shi ya sa alheri don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana mace ta yafi sallar ta a masallacin annabi Muhammad bare kuma wani masallaci a duniya nan ma gaba daya masallacin annabi da kun sani sallah a ciki ya dara musallan da zaka yi a masallacin unguwanku da lada sau dubu to annabi ya ce sallah in mace ta yi a ta yafi wanda ta yi a masallacin annabi bare kuma wanda za ta fito ta a masallacin unguwanku da haka ta tsaya a ɗakin ta ta yi biyayya ga mijinta ta bauta ma ubangijin ta yafi insha Allah sai tambaya ta gaba ki cewa matar matar da idan mijinta ya shigo ɗakin ta domin ya zo da ita bayan bayan ya mata sallama shi shi zai fara mata magana ko ita za ta fara mata magana <laughs> shi zai fara gaishe ta insha Allah na <laughs> Allah akbar sai tambayar da yake cewa shawara zuwa ga malam don Allah malam idan har hoto haramun ne to ku dan tsawatar da masu ɗaukar hoto suna sawa a bayan kasafin ku to kun ji ku daina na haramun ne ko <laughs> ci gaba sai tambaya ta gaske cewa malam na taɓa jin wata fatawa shin wai ko ka karanta da mu